Takin taron na wannan shekarar dai shine kiwon lafiyar dabbobi da kalubalen da ke ciki a dukkanin fadin duniya. Kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da masu kiwon dabbobi masu ɗan ƙaramin ƙarfi ke ta kokawa da matsaloli da dama da kan shafi ayyukan nasu. Suna sunana Alhaji Tukur Aliyu gidan Salanke. Eh, ina kiwon shanu da tumaki da kaji. na farko dai irin wannan lokacin sanyi haka bangaren kajin da muke kiwo, ana samun irin ciwon nan dan hora da ke mutuwa kaji cikin dan lokaci a bangaren kuma tumaki muna samun irin ciwon nan da ke fito musu ga jiki ya yi kuraje haka garji haka su kasa cin abinci da sauransu bangaren shanu kuwa muna samun irin ciwon nan da ake ce ma tabo ya san more akwai dai abubuwa da dama da kungiyar ta kalla a matsayin jigon tattaunawar da masana za su yi a wannan taro mai alaka da kokarin magance ko kuma rage raɗaɗin su a tsakanin makiyaya dabbobi farfesa abdulkadir usman junaidu shine shugaban kwamitin shirya taron da ake gudanarwa a babban ɗakin taro na jami'ar usman dan podio da ke nan sokoto misali cikin abubuwan da muka so mu tattauna shine yanda ake amfani da magunguna ga dabbobi wanda bai dace ba wanda yana iya kawo ma mutane illa sannan babbat tattauna da za ita ce ta hanyar da za a shawo matsalolin faɗa da ake tsakanin fulani da makiyaya wannan mun gayyaci masana wanda sun rika makamaiya kwarai a najeriya kuma da duniya wanda ya zan suna da sani da kuma ba da sharon za su yi wannan kuma zai kunshi mutane su kansu hillani mun gayyace su mun gayyace mun gayyaci manoma sannan mun gayyaci hukumomin tsaro mun gayyaci duk wani wanda ka gani yana da alaka da wannan taron da kuma ba da sharori yadda ya kamata. Sautari a ta bakin wasu makiyaya masu ɗan ƙaramin ƙarfi dai matsalar tsadar kayayyakin magunguna da kuma ayyukan wasu likitocin dabbobi masu zaman kansu ke zubawa a harkar na kasar ƙoƙarin da suke na wadatar da al'umma da dabbobin gida da ake samar da nama da su. amma in ji dr faruk bande sakataren tsare-tsare na wannan shiri akwai hanyoyi da dama da aikin nasu yake da sauki ga makiyaya kamar a eh, in muka yi amfani da ga jiha tamu ta nan sakkwato akwai asibitocin dabbobi da daman gaske haka kuma wasu jihohi akwai asibitocin dabbobi wanda zaka ga akwai sauki da rahusa ta yadda mutane in sun ka kawo ana iya yi dabbobin su tiyata a cire ko leda ko a cire wani karfe da dabba ta hada ko kuma a cire ɗaya suna nan lafiya su lau ga su ɗayan sun rayu uwar sun ta rayu don haka muna kira ga mutane idan sun ka samu wani matsala kada su tsaya jan lokaci ko kuma su bi 'yan da su taho su iske likitocin dabbobi waɗanda su suka san mahitar da za su iya ba su insha Allah kuma za a iya samun ah, wani ah, mahita ga matsalolinsu taron da yana kokarin samar da maslaha ne ga matsalolin da ake samu sakamakon sauyin yanayi da bulwar cututtuka kala-kala a tsakanin dabbobi domin samar da ci gaba mai ɗorewa faruk muhammad yabo sokoto arafa ya hausa